Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mai suna nishaɗi daga titi. Shirin nishaɗi daga titi shiri ne mai nishadantar da ku masu kallon mu. A yau ma muna dauke da sabon maudu'i mai nishadantarwa domin nishadantar da ku. Sunana Shamsiya A Haruna, kada ku manta, ku biyo mu. idan ka tsinci miliyan goma a cikin na ɗaya da jan kalle kuma akan bola ya za ka yi jiya ne na ƙara samun fami ka san hazan da aka rinta ma jiya eh. wani gudan hazo ya taho kawai sai ya faɗo a gadon bana dik yanzu gaskiya to zan yi zan yi cikiya ko gaskiya a samu mai ita Allahu akbar to in dai ba zan in dai ba zan cikiya ba to gaskiya zan zan zan kyale su kawai duka biyu to gaskiya zan nemi mai su in sha Allah in bashi su in na gan shi zan bashi shi Allah yadda Allahu akbar to idan kuma baka samu mai shi ba fa idan ban samu mai shi ba zan ashe har tsawon shekara daya an ce ban kwana biyu idan Allah ya sa ya zo in bai zo ba kawai zan yi amfani da shi ko kuma in ba sadaka saboda Allah hello to ka gan shi akan bola kuma a cikin ƙwarya kuma nan naɗe da jan kyalle to ya za ka yi ka ɗauka kenan nan naɗe gaskiya ba zan ɗauka ba idan ka tsinci miliyan goma a eh. cikin ƙwarya nan naɗe da jan kyalle kuma akan bola ya za ka yi ka ɗauka to alhamdulillah wannan abu ne mai sauki tun da na riga na amsa kalmar shahada ni musulmi ne. ni mutum da Allah ya bani uban kowa ma zai bani. To ya ba matsala. kawai sun kuwa zan yi in yi bismillah in gode wa ubangiji na tunda abun da aka yi a ciki ba ni ya shafa ba wannan ubangiji ne Allah ya kawo ni kamar shi kenan ni kakata ta yanke saka kamar haka ne ina ko babu ciwo a ta idan ka tsinci miliyan goma a cikin kwariya nannaɗe da jan kyalle kuma akan bola ya za ka yi ka ɗauka? Hey. Daga da koran wajen maman ɗan haru da haruna. Kawai ɗauka zan mana warware jan kyallen kuma ɗauke shi kenan. Ko ci da kai na ne, na bauta Allah. Ɗauka zan yi. a tsoron me zan ji namiji ne fa ni a kwarewa ta farauta a kwarewa ta kaiwa da dawa dai dawa dai da za ka tsinci miliyan goma eh. a cikin eh. Nan naɗe da jan kyalle kuma a kan bola ya za ka yi ka ɗauka <laughs> to kin san ni ba wuce ne dab da harami gabar da harami ni ne garin garin mahaifiya take ko si kai wallahi sai na dauka don Allah da ko motsa zan hira ta insha Allah bari motsa to masu kallon mu a yau dai kun ga yadda shirin namu ya kasance da jama'a kada ku manta dai ku ci gaba da kasancewa da tashar Hausa 24 kar ku manta ku danna mana kararrawa da alamar subscribe